A shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin malama Nafisatu Atta ta kuma ba mu labarinta. To madalla. Da farko za ki gaya mana sunanki da takaitaccen labarin. Yanzu ina aiki tare da Facility Management Company a Abuja, amma a da ni business woman ne ina dafe-dafen abinci kuma ina haɗa wa mutane sabulun wanka da kuma irin abubuwan gyaran fuska din nan amma yawanci ina amfani da kamar su kurkum da kuma su lalle da kuma su kayan lambu in haɗa wa mutane sabulai da kayan gyaran jiki. Wani kwas ke karanta a jami'a sannan shin abin da kike so ki karanta ne kika karanta a jami'a? Sannan idan kin fuskanci gwagwarmaya yayin karatu a bayyana mana. a matsayin ki ta mace ya kike gwagwarmaya wajen aiki da abokan aiki maza? To ni dai na karanta international studies ne a Ahmadu Bello University. Amma gaskiya ba abin da na so na karanta ba kinan domin na so in zama medical doctor ne, amma to Allah bai yi ba. Sai na samu sai na yi diploma in French daga nan kuma sai na wuce sai na karanta international studies. To gaskiya ba zan ce wai um, bayan na gama makaranta ba da kuma bautan ƙasa na samu aiki da wuri ina ganin na kai kusan kamar shekara ɗaya a gida kafin na samu wani aikin da nake yi amma zan ce dai alhamdulillah dai gurin aiki ban samun dai matsala da mata ban samun kuma matsala dai da maza amma kisan kam ai ko da harce da haƙuri suna faɗa wani to amma zan ce dai alhamdulillahi Allah dai ya sa ya haɗa goshina da mutanen nan muna zaman lafiya tare a gurin aiki to ban cika samun dai wani matsala ba a gurin aiki da mata da maza. Menene burinki a rayuwa me kike son ki zama? Gaskiya na buri na so nake na ga kowa ya samu ɗaukaka a rayuwa a ɓangaren duk abin da suke yi ko a karatu ko a sana'a ko kuma a gidan aurensu kamar mata su samu kwanciyar hankali a gidajensu ga kuma suna wani sana'an dai da za ta kwantar musu da rai su samu su samu ci gaba domin kan yanzu ana samun matsalar rashin aiki za ki ga mata da yawa suna neman aiki ba a samu ba to zan je dai kada mace ta ce za ta zauna haka nan dole sai ta samu aiki a'a zan ce dai mace ta nema wani sana'an ta koya wani abu domin akwai makarantu kala-kala yanzu da kuma mutane kala-kala da suke koyar da abubuwan sana'an hannu ko ta ina to ya kamata a ce mace ta koya wani abu da za ta samu tana yi tana ciyar da iyalinta ni zan ce daman to na yadda da irin sana'an nan za a ce wa tantan naira business ba dole sai ka nema kuɗi ba ka ce za ka tafi dubai ko za ka tafi malaysia ko za ka je china a'a ko ɗan zoɓo ka fara ko ɗan kunu ne ko wani abu ka fara saidawa shi ma zai sa ka samu ci gaba dai amma dai mutum ya ce to allah ya sanya albarka a cikin duk abin da ka sa a gaban duk abin da ka ta sa gaba kake so ka yi sai kuma wani buri na a rayuwa shine so nake na buɗe makaranta kuma na buɗe gidan marayu in gansu su ma sun samu ɗaukaka a rayuwa. Sannan a ƙarshe wani irin kira za a yi wa mata musamman akan ilimi. Game da ilimi kuma zan ce gaskiya mata ku taso da ƙarfi ku samu ilimi ba dole wai sai ilimin ba irin kakai university a'a in ka gama NCE alhamdulillah ka iya koyarwa a makaranta ko za ka iya yin wani aiki ko community service ko wani abu a'a ba dole ba sai ka kai PhD ko wani wannan da ya fi ma PhD ne idan akwai to abinda zan ce shine ku tashi duk inda kuka samu wani makaranta da ake koyarwa ko wani yare ne ma daban za ku je ku koya ko larabci ne za ku je ku koya a makarantar nan ku koya domin wani sa'in ma za ku ga ana neman interpreters a wani organization babu ko hausan ne ma za ku koya ku samu kuna da certificate ɗin hausa ɗin za ku ga mutane na neman ma'aikata da suka san inda ake yin hausa ba a samu to domin haka mata 'Dan allah ku yi hanzari ku fara neman ilimi ko musulunci ta ce we should seek knowledge watan kenan mu nema ilimi. Da fatan 'yan uwa mata za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.